Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na rido amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum. barkanmu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim ayawa ne amma wannan karan da Ibrahim Jarmai da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa hana ɗalibai da ke kasar waje cire kuɗi daga ajiyarsu a ta kasar waje bai dace ba sai kuma ziyarar da na aiki da tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega kai wa hukumar zaɓe ta jamhuriyar Nijar wato Seni. hawa kuma yau za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da yarjejeniyar da aka cimma game da Najeriya eh, wato tsakanin Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu akan batutuwa daban-daban akan lambobin mu kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili uku biyu shidda biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jami'an yaƙi da ta'addanci a jamus da wasu ƙasashen suna nazarin dubban takardun bayanai da aka sato daga ƙungiyar daish ko isis waɗanda aka ce sun kumshi cikakkun bayanai na mayakan wannan ƙungiya gidan talabijin na sky news ya ce ya samu waɗannan tilin takardun ne daga wani tsohon ɗan ƙungiyar da ya canza sheƙa wanda kuma ya faɗa wa wani ɗan jarida a turkiya cewa ya saci wata 'yar na'urar adana bayanai ce ta kwamfuta daga wurin shugaban sashen tsaron cikin gida na kungiyar an yi imanin cewa waɗannan takardu suna ɗauke da bayanai akan mambobi da kuma, eh, da kuma kurata da na masu goyon bayan kungiyar da su fiye da 22 ministan harkokin cikin gida na jamus thomas de maziri ya fallasa ce ya ce ya fallasa cewa waɗannan bayanai zai taimaka wajen yin wajen iya bin sawun 'ya'yan kungiyar duk a inda suke aiki da kuma gudanar da ayyukansu tsohon prime minister uganda amama mbazazi ya ce 'yan sandan kasar sun kai samami a ofishin lauyoyinsa inda suka kwashe na'urorin kwamfuta da wasu takardu da ake dauke da bayanan da suke son su gabatar kan irin magudin da aka tafka a zaben kasar da aka yi a ranar 18 ga watan fabrairun da ya gabata shi dai bazi yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ayyana shugaba yoweri musafina a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya shigar da kara a kotu a jiya laraba tawagar lauyin da ya kamata su bayyana a gaban kotu domin gabatar da hujjojinsu akan cewa an tafka magudi a zaben amma samamin da aka yi a ofishin lauyoyin nasa ya dagula al'amura a cewa mbabazi waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga wasu mutane sanye da kayan 'yan sanda waɗanda suka balla kofar ofishin lauyoyin suka kwashe kayayyakin da ke cikin wannan ofishin koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyarta ta kudu da amurka ke yi ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanyin safiyar alhamis nan abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin gundumar hangwaye hukumomin seoul sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500 sa'an nan daga baya suka fada cikin ruwa a gefen gabar tekun da ke gabashin kasar wannan lamari dai ba sabon abu ba ne domin duk a lokacin da amurka da koriya ta kudu ke wannan atisaye koriya ta arewa wacce ta tsani atisayen takan ɗauke shi tamkar a matsayin wani shiri na kai mata mamaya har ila yau hukumomin penguin suna nuna fashinsu ne akan karin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba musu bayan wasu gwaje-gwajen makaman roka da suka yi akalla rokoki shida koriya ta arewa ta harba cikin teku a makon da ya gabata a gaban shugaban kasar kim jong-un wanda ke kira ga duk dakarun kasar da su zama cikin shiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan cikin gidan austria jona milkletti ya ce ya kamata hanyoyin da bakin haure ke bi ta yankin balkan su ci gaba da kasancewa a rufe ministan ya bayyana hakan ne a bayan da macedonia da serbia da kuma croatia suka rufe kan iyakokinsu a wannan mako ga dukkan bakin haure illa waɗanda suke kokarin neman mafaka a tsakanin iyakokin nasu a wata hira da yi da wata mujallar ƙasar jamus a yau alhamis ministan ya ce idan hanyoyin da ke tsakanin yankin balkan suka ci gaba da kasancewa a rufe har abada babu yadda za a yi a iya mai da hannun agogo baya a ɗaya bangaren kuma kamfanin dillancin labaran turkiyya ya ruwaito cewa wasu bakin haure sun nutse a gefen wato gabar tekun yammacin turkiyya akalla mutane tara aka ceto daga kwale-kwalen wanda ke dauke da 'yan kasar afghanistan da iraniyawa kuma a zuwa yanzu ba a ga wasu mutane biyu ba a halin da ake ciki kuma dubban bakin haure na na can girki a ƙasar girka inda aka datse su daga kaiwa ga arewacin turai bayan da macedonia ta rufe kan iyakarta a jiya laraba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to madalla bari mu faro takon da batun da yake magana akan ɗaliban kasashen waje 'yan najeriya wanda ya hana su cire kuɗinsu abinda wani babban malami khalifa ahmed fati ya ce bai dace ba kuma ya faɗa wa ibrahim alfa ahmed ne haka sa'ilin da ya kawo ziyara a nan ofishinmu baka gyara makarantun najeriya ba university of maiduguri bana student da suka yi apply mutum dubu talatin da shida waɗanda suka nemi shiga jami'an ah. university of maiduguri ah. mutum dubu bakwai aka ɗauka nan ba inda za a sa akwai kusan dubu talatin ma kenan waɗanda ba a ɗauke su ba a ɗauke su ba ah. a ce an hana yara zuwa karatu waje yaran nan da suke waje suke karatu ba 'ya'yan masu kuɗi ba ne kawai sittin ko hamsin daga cikinsu ma'aikatan jami'o'i ne da ma'aikatan polytechnic da college of education mm, mm, mm. wanda salaransu kawai ake basu ake sa musu a account su yi amfani da katinsu su cire kuɗi su biya kuɗin makaranta su biya kuɗin abinci su biya kuɗin haya duk da wannan kuɗinsu ba tare da wani taimako ba kuma su dawo su yi aiki a universities wa'yansu course ɗin da suke yi babu shi a Najeriya. tukuna nan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba rana ɗaya mutum ya je ya sa katinsa account zai ciro kuɗi ka ɗauki kanka kana abuja hmm. ka je banki a ce bankinka yau an tsayar da shi za a yi tunani za a gaya maka akwai matsala za a warware inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karbi kuɗi hmm. bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne gidan yan uwanka ka ci abinci mm. amma ka ɗauki kanka kana washington a nan ka je ka sa katinka za ka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta abu yaƙi mm. in dai ba jita za ka ɗauka ka je bakin titi ka riƙa kiɗa kana bara ba wanda kuma wannan ɓacin suna ga ƙasa ya fi kowane ɓaci mm. ya kamata da an yi hikima da za a bambance 'yan makaranta da 'yan kasuwa mutane suna waje ma'aikata manya mutum ma'aikacin yunibasi da 'ya'yansa da matarsa suna waje sai sun yi bara sai wani ya taimaka musu ya aika musu dala ɗari ta nan wani ya tun da har yanzu akwai ƙasashe da ba za a iya cire kuɗi ba ko dala ɗari biyun da ake cewa a kullum su south africa da sauransu duk ba a cirewa mutum ya je da katinsa akwai kuɗinsa amma ba zai iya ba zai iya cirewa ba balle wanda ya je karatu kuma zai yi ƙasan nan ne amfani a duba wannan ba wai abin da za a ce mutum ya ɗauki kana shugaba ka ɗauki matsayi ka ce ka tsaya a kai ba wannan kuskure ne dole in ka ɗauki matsayi kai kuskure aka ce maka abin nan ga halin da ake ciki ka duba saboda ka rantse da alkur'ani za ka kiyaye jama'a mm. za ka kiyaye dukiyansu za ka kiyaye haƙƙinsu haƙƙin duk wayannan mutane yana kansu mu aikin mu tunatarwa kuma mun tunatar la yanzu kuma a can jamhuriyar Nijar ofishin jakadancin amurka ce ta gayyaci eh, tsohon shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tahir jega domin karawa 'ya'yan hukumar zaben nijar sanin dabarun zaɓe ga sulamun barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ofishin jakadancin Amurka a Nijar ne ya gayyato tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa a Tahiru Jega domin ya karawa jami'an hukumar zaben Nijar sani a kan dubarun tsara zaɓe a wani yunkurin inganta sha'anin zaɓe a wannan ƙasa da ke shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Mun yi amfani da wannan damar ta ƙara wa juna ilimi inda na ba da ƙasida ga ma'aikatan ita seni da kuma na samu dama na ziyarci manya-manyan waɗanda suke da rawa ta takawa a cikin al'amarin zaɓe a ƙasar Nijar. Na samu zuwa wurin hukumar da take ƙoƙarin kawo daidaituwa tsakanin 'yan siyasa wato CNDP na samu dama na haɗu da wakilan a jam'iyyun adawa kofa kuma na samu dama eh, na sadu da wakilan kungiyoyin da suke tallafa wa gwamnati a dangane da kace na can da ke tsakanin bangarorin siyasar nijar farfesa a tahiru jega ya ce na karanta a jaridu koke-koken da suka yi akan zaben da za a yi eh, kuma saduwata da su sun ƙara jaddada waɗannan abubuwan da suka buga a cikin takardunsu abinda dai ni na bada a tawa gudunmawa a matsayin zuwa na daga ƙasa da muke makwabtaka da nijar kuma masu yi muku fatan alheri shine muna fatar dai duk wani abu da ya taso na siyasa na kace na ce ya kasance dai a yi ƙoƙarin a samu daidaituwa kuma a samu tattaunawa domin a samu maslaha na yadda kasar za ta ci gaba kuma za a ƙara inganta al'amura na zaɓe da demokuraɗiyya a wannan ƙasar duk zaɓe akan samu kace na ce 'yan siyasa suna da haƙƙi da su tattauna tsakaninsu a samu maslaha domin ƙasa ta ci gaba a kauda fitina shugabannin hukumar zaben Nijar sun bayyana gamsuwa da gudunmuwar tsohon shugaban INEC ta Najeriya kuma a cewar mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe Hajiya Maryama Katambe akwai abu da yawa da mun karu da shi har da littattafai duka ya kawo muna kenan wa'annan kaya muna aiki da su da wannan shawarwari kuma da ya ba muna aiki da su kuma insha Allah muna fata eh, wanga zaɓe a yi shi. Taron tantance hotunan 'yan takara bisan ƙuri'a da kira biletin inik da ya gudana a kan idan wani masanin doka isiye da justice ya bayyana hamma amadu a matsayin wanda hotonsa ne ke na farko a saman kuri'a. yayin da hoton abokin fafatawarsa isu muhammadu ya zo na biyu abin jira a halin yanzu shine yadda za ta kaya game da batun fayyace tsarin ba 'yan takara damar amfani da kafafen gwamnati don tallata manufofinsu ga talakawa sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ya shaida shatan zamani zaben adali Dokar a shagal har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin afirka ta kudu da najeriya akan batutuwa daban-daban shin menene fa'idan wannan tattaunawan ko kuma yarjejeniyar da aka cimma muna nan muna sauraron ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wane ne daga kaduna ibrahim alaramma cikin kaduna to malam ibrahim alaramma bismillah me ra'ayinka game da wannan tattaunawa da aka yi tsakanin najeriya da afirka ta kudu to gaskiya wannan tattaunawa da aka yi da najeriya da afirka ta kudu tattaunawa ne wanda za ta kawo ci gaba ga kasanmu da baki daya kuma na ganin cewa ai ita afirka ta kudu tana baje kolin kasuwanci a wannan ƙasa tamu kuma mu ma za mu so a ce yadda suke shiga ce kasuwanci mu ma za mu iya shiga wannan tasirin kasuwanci a ciki fatan mu dai a dukkanin abubuwan da aka tattauna a aiwatar da su hatta ma maganin dawo da wannan kudaden jirgin nan na ciwo makamai kuma a dawo mana da wannan kuɗi tun da mu ne zai amfani mu gabaki ɗaya. Mun gode Ibrahim Allah Ramma. yanzu bari mu je jihar Filato wane ne daga jihar Filato Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America daga karamar hukumar Wase a cikin unguwan Danburan sunana Abdulrahman Amwase Amwase mai inkiya da kowa ya ci buzu fa to fa sai aman gashi wanda kowa ya ja mu je bayan menene ra'ayinka Abdulrahman saboda akwai wasu na jira me ra'ayinka game da wannan to masha eh ina jin ka dan faɗa naka eh na ce muna jin ka me ra'ayinka game da wannan batu da aka tattauna tsakanin afirka ta kudu da najeriya dama ai shine maudu'in namu hakika hakika ya kamata a ɗau mataki game da al'amari ko ma yadda zai tafi cikin lumana ba tare da an samu gargada ba ya kamata shugabanni da kuma sauran masu hangen nesa su duba su gani cewa ba za a rika tuka bana warwarewa ba na gode da mun gode muna yanzu kuma mun sake komawa kaduna waye a kaduna muna magana kuna magana da ibrahim ne daga zaria o ibrahim daga zaria to me ra'ayin malam ibrahim game da wannan batu wannan batu dai da tsakanin afirka ta kudu da najeriya muna musu fatan dai alkhairi to ra'ayinka kenan eh, addu'a ce taka Mm. to to mun gode kwarai har yanzu dai ba mu hita birnin gwamna ba muna nan kaduna waye daga kaduna shafi'u na alfa ne da ke kwambegwa eh shafi'u eh to shafi'u me ra'ayinka game da wannan batu wannan ziyara da jacob zuma ya kawo na ya kawo najeriya eh muna fatan insha Allahu za ta zama mana alkhairi amin shafiu kai ma addu'a ce ba ra'ayi ba to mun gode kwarai bari mu je birnin shehu waye daga sokoto ibrahim sani me ra'ayinka game da wannan batu na tasirin wannan eh. tattaunawa da aka yi ina biye da tattaunawa da aka yi eh, me ya sa ina wa najeriya da south africa fatan alheri ina fatan da sun tattaunawa Allah ya sa a zama alheri ga mutanen kasashen guda biyu. To, mun gode. mun gode malam ibrahimu muna jihar nasarawa waye a jihar nasarawa assalamu alaikum wa alaikum salam mai magana bashir tela ne daga nan layi na ruka cikin garin lafiya to malam bashiru me ra'ayinka game da wannan batu a gaskiya yadda aka tattauna aka samu eh, yarjejeniya musamman na maganin kudaden da afirka ta gudu nan za a mai a najeriya gaskiya ka yana da muhimmanci kuma da fatan alkawarin da aka yi ba za a warware shi ba don kuwa gaskiya muna da bukatar waɗannan kuɗaɗen a kawo mana da mu a gudanar da wadansu ayyuka da zai ci gaban talakawa na gode ku tashi lafiya mun gode malam bashiru bari mu je zazzau waye daga zaria usman ne daga zaria to usmana me ra'ayinka game da wannan tattaunawa da aka yi tattauna da aka yi da shugaban ƙasar afirka ta kudu da shugabanmu na najeriya eh me ya tasirinsa wannan abin zai zama alkhairi kuma insha allahu mun san shugabanmu yana da niyyar alheri ga 'yan ƙasarsu kuma muna yi masa fata alheri kuma allah ya sa duniyar da gare shi ta alheri ya cika mana ita Allah ya kare shi da sharri to Usman mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu sake ko har yanzu dai muna Kaduna waye daga Kaduna Allah Kaduna Ahmed Sulaiman ya gani to Ahmed Sulaiman ya ra'ayinka game da wannan eh, na tasirin wannan tattaunawa eh, to alhamdulillah mu a kullum muna godiya ne kwarai da gaske da Allah ya ba mu jangon zo shugaban Najeriya hmm. wanda saboda ganin ra'ayin shi na kirki shi sa kasashen duniya suke shigo mana suna neman a agaza kuma mu agaza musu abin ban sha'awa ma kamar da su 'yan south africa suka nuna cewa ba su mace da najeriya ba don mu muka taimaka musu ta kowane fanni kuma zan da abin da za a shirya kamar ma za su mai da amfani abu ɗaya da za mu ci gaba da roƙo allah ƙara ba da sa'a bai ƙara maza lafiya kuma ya faifaitan jama'a mu su lura da wannan jangon zo namu a ci gaba da maimaita Allah sa. To Mala Ahmad mun gode bari mu je Jos wane ne a Jos? Alhaji Babaji ne mai gwanjo daga Jos Plateau Kandahar. To Alhaji Babajo me ra'ayinka game da wannan tattaunawa da aka yi? Allah Ubangiji ya tsara Buhari nasara da tsawon rai. kuma wannan al'amari Allah ya karba mana hakkin mu da aka fitar shi Afirka ta gudu akan asu wannan makamai kuma Allah ya sa wannan kuɗi ya zama mana alkhairi a ah, Najeriya. Batun cinikayya suka yi. Na'am. Na ce batun cinikayya suka yi da ya shafi tsaro haƙan ma'adanai. To Allah Ubangiji ya ba mu nasara a Najeriya wannan tattauna da suke zama mana alkhairi. To mun gode, mun gode malam Babajo. Alhaji Babajo, bari mu je Maiduguri kuma yanzu. Wane ne a Maiduguri? Mutumin banga ne daga Maiduguri. Eh, mutumin banga? Stima banga daga Maiduguri. To, Stima, muna jin ka meye ra'ayinka? Ni wallahi ina fata ma shugaban kasa mu sosai. Eh. dabiri da yake kawo mana manyan-manyan shugabannin kasashen waje. Yana kawo mana kullodori kuma ga yana kawo mana zaman lafiya ko ina muke ji muke gani. ya sa muke yi masa roƙon Allah Allah ya sa ya cika mana da wayannan alkaburan da ya ɗauka amma eh, game da afirka ta kudu ai mu afirka ta kudu da farko ma mu muka yantar da su wanne ma da yanzu su za su zo su taya mu ai biya mana ba su suka taurayin Shatti muke mun gode kwarai yanzu bari mu je yobe wane ne daga yobe assalamu alaikum wa alaikum assalam magana usman ne daga yobe to usman me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu to wannan maudu'i ku na yau akan maganar afirka ta zuma eh. nigeria wajen shugaban mu buhari eh suka tattauna akan batutuwa daban-daban ya kake ganin tasirinsa tasirin wannan tattaunawa wannan tattaunawa da suka yi abin da muke musu addu'a a ciki allah wanzar da alheri a ciki allah sa kuma da za ta amfane mu tsakanin mu najeriya da su kansu afirka ta kudu to mun gode da wannan ra'ayi na kamala usman bari mu je niger waye daga niger wa alaikum salam kuna kana magana da ibrahim daga jihar niger nan garin akimba mai wanke kula? to ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu game da wannan batu na gara da buhari da shugaban afirka ta kudu ko eh to allah sa ta zama wani alkhairi a nan najeriya da kuma afirka ta kudu to amin sun amin sai dai kuma akwai abu ɗaya wanda yake shine eh. ainihin mu shugaban shi buhari ko da yana da kokari to akwai ainihin magoya baya shi kamar irin su sanatoci haka da yan majalisu to mu ne su ne matsalar mu kawai na naka ra'ayin kenan insha Allah kwarai kuwa to Ibrahim bari mu je jihar Imo kuma wane ne daga jihar Imo eh ni ne Alhaji Gambo Kano dan Fulani to Alhaji Gambo Kano dan Fulani me ra'ayinka to ni da ra'ayina ina so don Allah a sako Hamma Ahmadu ta ba magana da muke kenan Alhaji Gambo dan Fulani ba ai zabe tsakani da Allah bari mu je nasarawan najeriya waye daga jihar nasarawa muhammadu sani muhammadu sani ne daga nasarawa to muhammadu sani me ya ra'ayinka wannan ziyara dai Allah ka ta zama alheri amma muna ganin ta dai kawai a matsayin taron shan shaki kawai ha me yasa ka ce haka na eh me yasa ka ce haka na muhammadu sani saboda shugabanni da sun zo mu ga alfanin ziyara ba a ha guda nawa suka zo eh ha guda nawa wasu zo mana a baya ra'ayin Muhammadu Sani kenan abin da muke fata dai Allah ta zama alherin sai kawai kuma ayi kokari amin sun ma amin mun gode Muhammadu Sani bari mu je jihar Kaduna waye a Kaduna to assalamu alaikum wa alaikum salam malam Muhammad ne a Kaduna tarayyar Najeriya Allah ramma ƴan Muhammadu ne a layi to Allah ramma ja mu je eh to ra'ayi na gaskiya ina ganin tunda ma muka ji labarin an ce Jacob Zuma zai zo Najeriya to mun san cewa akwai abin da za a iya samu na ci gaba yanayin yadda da ake ganin kamar akwai wasu 'yan abubuwa da suka yi tsakanin manyan kasashen nan guda biyu kuma sai gashi ya zo ya yi bayanai masu amfanarwa kuma shi mai girma shugabanmu ya tarbe shi akwai abubuwan da suka tattauna da gaskiyar magana inda Allah ya sa hakan ya tabbata yan Najeriya za a samu karuwa a tsakanin kasashen nan biyu muna fatan Allah ya nuna mana wannan lokaci wassalamu alaikum to mun gode Allah rama da kiran da kiran Allah rama ne kuma za mu rufe layin namu yau sai gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu mun sake buɗe layukanmu mu sake bugowa domin bayyana ra'ayoyinku wanda suka kira mun gode wanda ba samu ma gobe su kokarta. yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ana neman safi a adal wani jigo a kungiyar 'yan ta'adda ta alka'ida wanda ake nema dangane da halin da aka kai ofishin jakadancin amurka a darar salamu ta kasar tanzania da nairobi a kasar kenya dan asalin kasar misira ne mai bakin gashi da idanu masu duhu yana da alaka da kungiyar jihadi ta kasar misira ana kuma kiransa da sunayen ibrahim almadani da Muhammadu ibrahim makawi ɗaruruwan mutane ne suka mutu waɗanda suka haɗa da amurka goma sha biyu wasu dubbai kuma sun jikata a ofishin na jakadancin amurka dangane da wannan da ma wasu ake tuman abdul da kisa da kuma haɗin baki domin lalata kadorin gwamnatin amurka da ma wasu laifuffuka hukumar baya tukuci ta amurka za ta ba da har dala miliyan biyar ga duk wani labari da ya kai ga kamawa da gurfanar da shi amurka ta ba da tabbacin cewa za ta binciki duk wani labari da aka bata ba za ta kuma bayyana sunan wanda ko kuma waɗanda suka ba da labarin ba idan har akwai dalili amurka ashe take da ta kare waɗanda suka ba da labarin tana kuma iya sake musu wurin zama duk mai wani labari akan wannan mutumin ana iya tuntuɓar ofishin dakadancin amurka mafi kusa ko kuma ta yanar gizo a www.rewardforjustice.net ko kuma ta imel rfj at gov. Sharhin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Jami'an yaƙi da ta'addanci a Jamus da wasu ƙasashen suna nazarin eh, dubban takardun bayanai da aka sato daga kungiyar da ish ko isil wanda aka ce sun kumshi eh, cikakkun bayanai na mayakan wannan kungiyar gidajen talabijin na sky news ya ce ya samu waɗannan tullun takardun ne daga wani tsohon ɗan kungiyar da ya canza shiƙa wanda kuma ya faɗawa wani ɗan jarida a turkiya cewa ya saci wata 'yar na'urar adana bayanai ce ta kwamfuta daga wurin shugaban sashen tsaron cikin kungiyar ta isil an yi imanin cewa eh, waɗannan takardun suna ɗauke da bayanai akan mambobi da kurata da masu goyon bayan ƙungiyar su fiye da dubu ashirin da biyu. tsohon firaministan uganda mama ambabazi ya ce 'yan sandan ƙasar sun kai samame a ofishin lauyansa inda suka sace suka kwashe na'urar kwamfuta da takardu da wasu takardu da ke ɗauke da bayanai da shaidu suka gabatar akan irin magudin da aka tafka na zaben kasar da aka yi ranar 18 ga watan fabrairu shi dai babazi yana kalubalantar sakamakon zaben da ya ayyana shugaba iweri museveni a matsayin wanda ya lashe zaben gida ya shigar da kuma kara a kotu koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ke tafiya mai nisan zango a cikin teku wanda ake kallo a matsayin martani ne ga atisayen soji da makwabciyar ƙasar ta kudu da amurka suka yi ma'aikatar eh, eh, tsaron koriya ta kudu ta bayyana cewa da sanya safiyar nan ta alhamis abokiyar hamayyarta ta harba makaman daga arewacin eh, gundumar hangwai hukumomi seoul sun ce makaman sun yi tafiyar kilomita 500 sannan daga baya suka fada cikin ruwa a can gefen gabar tekun da ke gabashin kasar ministan cikin gida na gidan australia john mclenina ta ce ya kamata hanyoyi da bakin haure ke bi na yankuna da suke shiga kasar su ci gaba da kasancewa a rufe to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na jummai ali wato lafiya uwar ziki yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim jarmai da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta da umarni